alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh فصل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو فردوس أبو فردوس يكشي هذه مقالات منكرة wannan magana ce a bar kyama bittifaqi ahlil ma'rifa wato da ittifaqin ma'abuta sani da sunna la tasduru illa min jahilin fi shak irin wannan abu baya faruwa sai ga wanda yake jahili da shari'a au sai da hawa jahili ga shari'a ko ma abocin san rai la yaltafitu ila al-adilla al shariyya wanda baya waiwayawa zuwa ga dalilai na shari'a wa hadhihi al-maqalat wa atbawaha minha irin wa'annan maganganu shi'a mawduda fi shi'a irin wayannan maganganu da kuma abin da ya fi muni na ainihin wato siffanta Allah da siffa na halitta a ce Allah yana da baki irin na halitta yana da ciki yana da kaza yana da kaza da zama ana siffanta Allah da halitta wato aqida na mushabbiha akwai irinta a cikin shi'a ar-rafida qabahumullah Allah ya wadaran an gane duk wani sharri gaba ɗaya yana tare da wannan kungiya din an gane wannan ku saka wannan aƙida ta mushabbiha asalin wanda suka yada ta sune shi'a ar-rafida na'am na'am wa min al-mujassima firqatun tusamma karramiyya daga cikin kungiyan ɗan mujassima akwai wata kungiya ana kiranta da suna karramiyya ashabu abi abdullah muhammad bin karram bin iraq daliban daliban abi abdullah shine muhammad bin karram bin iraq as-sajistani jalasa eh. Muhammad bin Tamim as-Sa'idi wato shi wannan bawan Allah ya zauna tare da Muhammad bin Tamim as-Sa'idi wa kana wa kana ya hadisi ya kasance su bi gaba daya suna kirkiro hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk bangarorin guda biyu suna kirkiro hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma jalasa Ahmad bin Har. al-asbahani sannan kuma ya zauna tare da ahmad bin har al-asbahani na'am fa akaza uh, sai ya karba aqidan zuhudu aqidan yin datti yin kaza kaza kaga mutum ya sa kaya wanda ke mai faci kuma jikin shi duk ya bushe gaba da ne taqashu to anan ya karbi wannan fahimta na taqashu din ya zama baya cin abinci mai kyau bai sa kaya mai kyau kuma jikin shi duka ganshi ya bushe misali to ya karba wajen wa ya zauna tare da Ahmad bin Harb al-Azbuhani kaga wannan ya nuna zama tare da mutumin kirki yana yin tasiri kamar yadda zama tare da mutumin banza yana tasiri in ka zauna tare da mutanen banza yana da wuya baka dauki wato dabi'u na banza ba in ka zauna da mutanen kirki yana da wuya baka dauki dabi'a na kirki ba an gane wannan ko kaga wannan bawan Allah da ya zauna da mutum mai takashufi shi ma sai ya kwaso wannan da ya zauna da mai kirkiro hadisi shi ma sai ya kwaso aqida kirkiro hadisi shi ainihin wato abi abdullah muhammad bin karram eh na'am ولذلك أد هذه الفرقة من الصوفية Sufiyya? هكا saboda haka, wato wato tarbiyyar su na ainihin su na wannan takashuf hmm. saboda wannan takashuf din shi yasa aka lissafa wannan kungiya daga cikin sufaye ana sa ainihin yan karramiya malamai suna lissafa su daga cikin sufiya nufiya min sadistan shi wannan bawan Allah saboda miyagun akidunsa shi Muhammad bin Karram wato an kore shi daga garin Sajistan wa waqa fi Garjistan sai ya auka cikin garin Garjistan faktar bi zahiri ibadati alu ahlu shauramai wato mutanen garin shauramai eh. sai suka rudu suka rudu da ainihin zahirin ibadan shi suka duba mutum ne mai yawan ibada an gane baya wasa da nafilfili baya wasa da azkar baya wasa da azumi an gane ku yana yawan yin azumin nafila yana yawan sallar nafila to sai mutane suka rudu da zahirin ibadan shi eh, wato garin shaura mai da garin afshain nam fa baya'u sai suka yi masa mubaya suka ce kai wannan bawan Allah mai imani ne wannan bawan Allah mai gudun duniya ne wanda wannan shi ya kamata ɗalibi salafi ya kiyaye ɗalibi salafi kada ya riki yawan ibada na malami ya zama ma'auni na cewa mai tsoron Allah ne shi a gani dan galiban amawan mutane yana daga cikin abin da suke ruduwa da shi abin da ke yawan fuskansu da wuri su ga malami na da yawan nafin fili wato sallah na nafila azumin nafila yana da yawan kaza yawan kaza yawan karatun qur'ani sai ce wannan malamin ya fi kowa tsoron Allah duk duniya ƙarƙashin nan sai ga malamin tare da shi akwai wasu irin bidiyoyi